kamar yadda alkaluman hukumomin kiwon lafiya ke nunawa mata dubu biyu da bakwai ne a duniya ke mutuwa a kowace rana sakamakon matsalolin da suke fuskanta yayin haihuwa kuma wani abun mamaki ma shine kashi goma sha hudu cikin ɗari na waɗannan alkaluma a najeriya ake samu kana jihar adama da ke arewa maso gabashin ƙasar na cikin jihohin da ke kan gaba inda ake danganta wannan matsala da karancin cibiyoyin kiwon lafiya da kuma shakulatin bangaro sau tari dai matan kan su rayukansu ne akan hanyar zuwa asibiti sakamakon matsalar sufuri da kuma rashin ingantaccen hanya kuma don magance wannan matsalar ne ma ya sa wata cibiyar tallafa harkar kiwon lafiya ta ƙasa da ƙasa da ake kira trans aid international da kuma society for family health tare da haɗin gwiwar ƙungiyar direbobin najeriya ta nurtw kadama da shiri na musamman na bada tallafi ga mata da ke cikin nakuda inda aka zaɓi wasu direbobi don ba su horo na musamman akan dabarun taimakawa masu nakuda don kai su asibiti malam abdulrazak bello jami'i ne a wannan cibiya ta trans aid international mata suna mutuwa a najeriya idan mata dubu sun haifu mata an kiyasa kiyasin sama masa ɗari takwas da arba'in suna mutuwa sannan idan aka dawo adama kuma idan masa dubu ɗari suka suka haihu masa daga ɗari hudu zuwa dubu uku suna mutuwa to wannan figure din gaskiya is very yana da kyau eh, masu ruwa da tsaki stakeholders kenan kowa ya zai bada gudunmawar shi a samu maza su dinga barin mata suna zuwa asibiti musamman rage yawan mutuwan mata a rage yawan mutuwan yara don idan an samu an rage mutuwan mama in an samu an ce shi ran mama to an ce shi ranta to kaga ya shi bin bilan development group an fa kuma insha Allah wallahi sakamakon to ko shi ma wani irin guduma direbobin za su bada don kulliya ta biya kudin sabulu alhaji bello adamu gurore shine shugaban kungiyar nurtw a jihar adamawan domacin a yanzu haka a duk inda ake aiko tun lokacin da suka fara magana da farko mun kira mitin mun zanna mun yi assigning mutane wanda mutane 800 da ake magana za a training nasu nan am ready kowa yanzu haka yana da information cewa an dauke shi za a yi masa training a wannan abu eh, local government da muke da su 21 amma a ciki za a yanki kan lokal gamman goma sha tara ne nake jin an riga an samu mutanen an rubuta su an zanna kusan an zanna da su an yi magana da su za a fara sun fara ma aikin tuntunin kafin ma a ci gaba da training. Malam Hamidu Garkida na fa cikin direbobin da aka karama sabili da irin taimakon da yake baiwa mata masu nakuda ta hanyar kai su asibiti. mota na kullum da mai saboda irin haka din. Za ka samu mota na ina tare da mai, za samu leda, zan samu kamar ina da reza a ciki akwai su zare saboda ko ya faru a motan to kafin mu iso dai Allah kuma yana sawagewa dai amma ledan nan kullum bana rabuwa da shi a mota kuma bana rabuwa da mai saboda irin haka din ba time kuma shi ko malam Yusuf Usama ɗaya daga cikin magidantan da suka halarci taron ya fa bayyana irin halin da al'ummomin karkara ke ciki da kuma irin tallafin da suke bukata to kiran da zan yi gwamnati ya kamata ta sa ido akan ma'aikatanta wajen samar da irin motoci na asibitin nan lokaci lokaci ya kamata suna samu suna zagayawa karkara a kowanne local government akwai asibiti amma kusan ba a kula da asibitocin sun mutu ya kamata kowanne asibitin local government ya kamata a sama ma irin motar nan ta ɗaukar mara lafiya ko yaushe suna zagayawa suna ganin abubuwan da yake faruwa a karkara wannan shine mataki to sai dai kuma ga jami'an gwamnatin jihar da ma na shirin cimma muradun karni na MDG kullum cewa suke suna kokari malam Adamu Garbajo shine jami'in MDG a jihar Adamawa mu a MDG aikin mu shine muna gina eh, asibiti primary health care PHC muna kuma bada magani bi layi rabbi dai akwai da kuma understanding tsakanin wannan gwajin da MDD da kuma mun yi creating health workers a kowane community a 21 local government nan wanda za mu ringa biyan su salari dubu biyar biyar za su ringa kula da mata masu aihuwa da yara masu ciwon malaria da kuma ishin yoyon fitsarin nan wannan lafiya ne muka fara wanda matan fata shi shine kulliya ta biya kudin sabulu ko a rage mace macen mata yayin haihuwa ibrahima abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya